أما بعد فيا عباد الله يا أمة القرآن يا أمة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اتقوا الله رب العالمين حق التقوى وعملوا لما بعد الموت واعملوا ليوم تشخص فيه الأبصار واعملوا ليوم التناد ليوم التلاقي ليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه قال الله تبارك وتعالى في السورة الخامسة بعد الخمسين كل من عليها فان كل من عليها فان كل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان ولعل قائلا يقول لكن الآية قالت من عليها فقال في الآية الأخرى كل نفس ذائقة الموت إن كان ظنك ينصب في تخصيص الآية في الذين على وجه الأرض من الآدميين المملينين والجغرافيين فإن تلكم الآية التي قرأتها على مسامعكم آية شاملة مستغرقة جامعة وقال كل نفس ذائقة الموت كل مخلوق نفس فيه سيموت لكن الكلام واحد تلو الآخر كونوا معي قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذا الأسلوب القرآني فبأي آلاء جاء مكررا في أكثر من ثلاثين موضع من سورة الرحمن ثم قال تبارك وتعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من المسؤول الله من الصائل أنا وأنت وأنتم وأنتن جميعا يسأله من في السماوات والأرض السؤال يا رب ارحمنا السؤال إن من لم يسأل الله فقير قد يكون منافق لأن سؤال الله تعالى عبادة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستجب عن عبادتي إذا العبادة الدعاء عبادة الدعاء هو العبادة يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن كل يوم ربنا في شأن شأن وشأن يوميا يميت ويحيي ويرزق ويفقر ويبكي ويضحك ويطعم ويمنع ويرفع ويذل كده في شأن الآن الآن هناك نفس تموت الآن أي أيوة والله علمت ذلك أو لم أعلم هذا بغض النظر هذا أمر أوتوماتيكي واجب تلقائي وهناك نفس الآن تأتي إلى الدنيا كل يوم هو في شأن لذلك ادعو الله رب العالمين الله إذا تركت سؤاله مشكلة يقول حكيم الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب أي والله حتى لو كان المسؤول أبا لك أو أما لك أو زوجا لك أو, أو زوجة لك أنت أعطني أعطني يغضب لأنه بشر له محدودية أما ربنا لا يداه مبسوطتان ينفق إيش كيف يشاء فقال يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم قال سنفرغ لكم أيها الثقلان الثقلان من الثقلان المخلوقان الثقيلان العالم البشري الإنساني الآدمي والعالم الجني نحن الثقلة قال ربنا سنفرغ أي سنخصص لكم وقتا معينا للحساب لكم وعليكم الفراغ لكم من أيها الثقلان نحن الثقلان لكن العالم الجني جاء قبل العالم البشري أي نعم لذلك في كل فلتة ووقت في الأساليب القرآنية التنزيلية الربانية السماوية فربنا يقدم العالم الجني قال وما خلقت جنا والإنس جاء الجن ثم الإنس يا معشر الجن قالوا لأن الجن هم الذين خلقوا قبل أبينا آدم قال تعالى والجان خلقناه من قبل سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان قال أيضا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفضوا من أقطار السماوات والأرض فانفضوا ولا تنفضون إلا بسلطان إلا بسلطان سلطان سلطة قوية ليس السلطان سلطانا ديمقراطيا عربيا دنيويا زائلا الذي لا شيء فيه ولا له يا معشر الجن والإنس إن استطعتم هذا تحدي أن تنفضوا وتتولوا وتتغلغلوا من أقطار السماوات والأرض فانفضوا ثم قال لا تنفضوا إلا بسلطان قال العلماء هذا أمر تعجيزي هناك أمر إيجابي وهناك أمر إباحي وهناك أمر تعجيزي للإعجاز لا تستطيعون حتى لو كان الإنسان بتكنولوجياته والتقنيات العلمية المعاصرة والتفجر المعلوماتي شوف كيف تمكن من أن يكون في السماء طيب كان ذلك بسلطان حتى لو دخل الإنسان تحت الماء في قعر البحار وجمع بين النيران والمياه هذا بسلطان أنا أثرت أن أبدأ بهذه الآيات القرآنية الكريمة لألفت أنظارنا إلى هذه القضية للحياة والموت ثم أعرج أقول أعرج به إلى مسألة أخرى وهي عذاب القبر نعوذ بالله منه ونعيمه ثابتتان من عقيدة أهل السنة فهناك شرذمة نابتة منافقة نبتت فينا وتنكر عذاب القبر اي تنكر بجهل جهيل وبغطرسة متغطرس هؤلاء أجهل من حمار بيوتهم لأن من أنكر ما علم من الدين بالضرورة يكفر ومن الأدلة القاطئة القرآنية التي تدل على أن عذاب القبر ثابت أنا أقرأ على مسامعكم آيتين اقرأوا الآية الثالثة بعد التسعين من الصورة السادسة قال تعالى ولو ترى الظالمون أو لو ترى الظالمين أو لو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم ماذا يقولون أخرجوا أنفسكم آه. اليوم تجزون عذاب الهون معلش عند العلماء اليوم قالوا ليس في القيام اليوم يعني في القبر هذا دليل قاطع على أن عذاب القبر ثابت اليوم يوم موتكم دليل قوي استدل بهذا الشيخ ابن أثيم رحمة الله عليه ثم في الآيتين من السورة الأربعين غافل سورة المؤمن قال تعالى النار يعرض عليها يؤرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة إذا شوف الأولى في القبر موضوع شيء ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب في القيامة أما هنا النار يعرض عليها في القبر هذا أيضا يدل على أن عذاب القبر ثابت عند علمائنا رحمة الله عليهم ثم يأتيك رجل بكانو من أجهل الناس من مصائبه وطاماته الكبرى ينكر عذاب القبر ويهتك أفكاره فيتبين أنه عار جاهل أو متجاهل ثم أقول أخرج الإمام البخاري في كتاب الوضوء باب من الكبائر من لا يتنزه عن بولي أو من بولي هكذا بواب قال من الكبائر لكن في ثم نصائي باب التنزه من البول فالبخاري نظر فقال لا هذا من الكبائر فقال من الكبائر في الحديث المئتين سادسة بعض العشر صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة مر بحائط من حيطان المدينة نعم أو مكة الشك من الرول فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما الله أكبر سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت رجلين أو إنسانين يؤذبان في قبورهما لماذا يؤذبان في قبورهما في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤذبان وما يعذبان في كبير في كبير يؤذبان لكن ليس الأذب في شيء كبير هنا قال العلماء يعني لو ترك الإنسان هذا ليس شيئا لكنه في ذلك الكبائر طيب كيف يكون ليس شيئا إذا كان يؤذبان فهمي وأنا المسكين الطالب الفقير إلى ربه الكلام الصائب ليس كبيرا في أعينهما لا يريان هماشا كبيرا يستصغرون الكبير أو أوصروا لذلك ثبت في الحديث إياكم ومحققة الذنوب لا تستصغرن من الذنوب لأن الذي عصيته ليس صغيرا ولا لا وكبير الله عظيم الله أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم وأجل من كل جليل وأعلى من كل علي لذلك من الغباوة ومن الشقشقة ومن الدردشة أن تتهاون بالمآسي وتركبها كما تركب الحمار شوف قال يؤذبان وما يؤذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة آه، شو الكلام إذا عرف السبب قالوا بطل الأجر إذا عرف السبب بطل الأجر أحدهما إذا بال لا يستتر ولا يتنزه ولعل البول يسيل في فخذيه ثم يضم إلى فخذه فسره دون أن يغسل فمات على ذلك فكان البول مصيبة كبرى في قبره كانه حادثة نار كأنه حريق في قبره أما الآخر نمام مشاء بنميم وما أكثر النميم اليوم النمامون فينا كثيرون رب سلمنا من المعاسي يا رب العالمين وثبت في البخاري ومسلم برواية حذيفة بن اليمان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات قتات وفي رواية نمام يمشي بالنميمة آه. لإيقاد الفتن والقلاقل بين المسلمين ليعكر صفاء الماء بين الأمة الإسلامية إذا يؤذبان وما يؤذبان في كبير لجهلهما بإذن ما كانا يرتكبانه من هذه الطمة الكبرى أقول هذا أيضا من الأدلة التي تشير إليك بكل جلوة أن عذاب القبر ثابت يقول الإمام القحطاني في نونيته والقبر صح نئيمه وأذابه وكلاهما للعبد مدخران مدخران للعبد النعيم والنقيم نسأل الله تعالى نعيم القبر ونعوذ بالله من نقيم القبر ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضعه على كل قبر منهما كسيرة فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا فقال لعله أن يخفف أو يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري كما ذكرت لكم وكذلك يعني روى بعض هذا المكان في خمسة أماكن وكذلك مسلم إلى غيرهما من علماء الحديث عباد الله كلامي حول الموت وحول الشيء الذي يترتب بعد الموت قال تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ثم هناك ناحية أخرى التي أردت أن أنظر إليها وأسلط الضوء عليها وجود نابتة في الأمة ينكرون الأحاديث النبوية ويقولون تقولات عظيمة ويريدون أن يثيروا نعرات الفتن في مدينتنا وبلادنا لكن كما يقولون إن الله يضع بالسلطان ما لا يضر بالقرآن من أراد أن يشئل الفتن فالفتنة تدور عليه أي أيوة والله ومن أعظم الفتن أن تصب صحابة وأن تقلل من شأنهم وهم هم وهم هم وهم من هم في العظمة والرفقة والعلم والتقوى وإلى آخره فيأتيك رجل مثل قلامة الظفر حقير محقر صغير مصغر ذليل مظلل الذي لا يقدم شيء ولا يؤخر في دنيا العلم يقول العلماء من تصدى قبل أوانه فقد تصدى من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه نصوصنا موجودة التي تثبت عذاب القبر ونعوذ بالله منه ويأتيك بكر هشهش من الناس ينكر عذاب القبر ويشيل السبائب على الصحابة ويحسبون أنهم يحسنون صنعا رب سلمنا من الآفات والذنوب والجهل الرجال أربعة رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاسألوا ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلموه ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك غافل نائم فأيقظوه ثم الطامة الكبرى وهو لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك جاهل أجهل من حمار بيته نعوذ بالله من ذلك آمين صلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم صلى الله الثبات والاستقرار والاستقامة على الدين إلى يوم المات إنه ولي ذلك والقادر عليه Kira da aminci su ƙara tabbata ga annabin Allah wanda ya kira zuwa ga hanyar Allah wannan gaisuwa ta ƙara tabbata ga sahabban annabin Allah masu aiki don ɗaukaka addinin Allah da tabi'ai masu kwatanta jin tsoron Allah da waɗanda suka bi su bisa kyautatawa har zuwa ranar da za a tsere kiyamar Allah. Amin. ‘Yan uwa masu girma, khutuba ta a yau ta nazari ne in ka so ka kira ta khutuba kashkuliya kashkul guda ɗaya ce amma tana da rassa saboda la'akari da halin da muke ciki da farko dai na fara da faɗin Allah a cikin aya mai lamba 93 a sura ta shida inda Allah ke ce walau tara izu zalimuna mawqufun لا ولو ترى الظالمون في غمرات الموت إنا ماذا ذاكك الظالمين كافرين سنجك ماكاك متوى يا الله والملائكة باسطوا أيديهم ملائكونا شاء ملائكونا ميوكا ننسطنا أخرجوا أنفسهم كفتوا كنا ككورنا سيما لم يسوكا شيء أولا لوكا شند كافريكي برن دونيا كمريتنا تياوتنا بلو أما أين المفر؟ na ce ku fito da rahu ku fito da rahu Sun su al a yau tujzauna azabal hun za a yi muku sakamakon azaba irin na wulakanci ko ta wulakanci ita azabar to tsayawar al-yau ma ma'abota ilimi rabbaniyai wanda suke mana tarbiyya kan ɗauko nassi daga manafanta ba fafaran nasi a yanan gizo ba ko kafafa da ƙanyar karatu ba la ɗauko shi daga inda ya kamata ɗauko shi suka ce abinda ake nufi nan suna kamar da da hali da sun hana ɗin ya fito za ce to ku fito da shi tare da ainihin shi mala'ikan ɗaukar rai ai Allah ya ce ƙul ya tawaffa kun malakul mautin ladi wakila sama ila rabbikun turja'un cikin as-sajda sura 32 a fitar da raukanku a yau a yau za ku game da azabar walaka sai malamin ka ce a yau ana nufin yau ranar mutuwa ne kafin kiyama a shi wannan ya tabbatar maka da azabar kabari ke ai kwarai da gaske to amma kafin nan tuku kafin nan Allah ya faɗa a cikin sura mai lamba 55 ya ce kullu man alaiha fan duk man alaiha wanda ke bayan ta ta ta ita mai ƙasa wannan halamirin ƙasa ne to mai ƙarewa ne watakila ce afto ah, ai to wanda ke bayan ƙasa to ai so mala'iku ai ba ƙasa suke kifaye a ruwa suke to ai shi ƙur'ani sashi na fassara sashi sai aka baka amsa aka ce to kullu nafsin dha'iqatul maut so idan ka dauki man alaiha in ka takaita wurin mutane ake nufi to wajen ta game gaba da kullu nafsin kenan hadda bishiya hadda kurkudu hadda kwaro hadda kwasa-kwasa hadda bududdigi hadda hadda hadda hadda hatta bishiya wacce take da danyantaka za ta mutu dan rai kullu man alaiha fan duk wanda ke bayan ƙasa mai karewa ne shikenan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Allahu akbar fuskar ubangijinka ka faɗa ka da kyau karkai shayin kawai ya kai sunni shi ne zatin ubangiji sai muka ce fuska za mu faɗa yadda lafazin ya zo ya fuskar take suna bin Allah kai mai tawili je kai muna kan doron nisti ba abinda da zai wanzu sai fuskar ubangijin kama na zatinsa shi ke ma'ana fabi ayi ala'in rabbi kuma tukar liban to waye ku mutane da aljannu da wacce cikin ayi ubangiji kuke butulcewa wannan lafazi fabi ayi ala'i ya maimaitu fiye da talatin a cikin wannan sura in ban yi kuskure lissafi ba sau talatin da biyu ne illam ta kunne zakira sannan sai Allah ta'ala ya ce kenan ya nuna maka cewa kowa zai kare sai kuma Allah ta'ala ce aya ta gaba yas'aluhu man fis samawaci wal ard duk wanda ke sama da ƙasa na farokon Allah Allah bani Allah bani kenan Allah shi ne abin roko ma baka roƙe shi ba yi butulci Dan ya ce waɗanda ke yin girman kai gabarin bauta min bautar ita ce addu'a a cikin suratu ghafir aya ta 60 wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum dan adam in ka roke shi sai ku tattafur za da shi dan yana da kasawa mutum sai ku rigima ga dinga tambayin shi ko da kuma kai ne dalilin arzikin nashi sai ganku a rana shi ko Allah in baka roƙon sa fishi ke da kai Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu aish yaghdabu kullun Allah cikin sha'ani yake kullun yana da sabga kullun ne kullu yawmin Allah yake yana cikin sabga yana da sabga hmm. sannan sabgar ba ta gajiyar da shi ni nake gaji a ce kai na gaji to banda Allah wa ma masana min lughubin yau an mutu yana cikin sabgar ubangiji ba sai ka sani ba dole yau wannan local government namu tarauni adadin jama'a tarauni kasan su matuku ballantana ka shiga municipal ballantana kano local government 40 ballantana jihar kano ballantana duniya gaba ɗaya ka sani yana daga cikin sabgar Obangiji an mutu yau ka sani ko baka kuma an zo duniya yau ka sani ko baka sani ya azurtar ya talautar ya daga ya sauke ya makantar ya bada ido ya dariyantar ya kukantar da kai jalla jalaluhu Allah mun sallama kulla yau min hofi sha sannan sai ce ya dan za mu ba da lokaci gare ku ya ko mutane da aljanna su ne a asakara sanafurhu lakum za mu ajiye muku lokacin hisabi gare ku lokaci na zuwa ya ce ya ku dandazo da magamami na mutum da aljanna in kun isa ku kecin sararin samani kowace ƙashin ƙasa in za ku iya ba za ku iya ba sai da iko ɗan adam ya shiga ƙarƙashin kasa ya walda ƙarƙashin ruwa ya walda a yau walda kai ka san walda wuta ce me ya magami wuta da abin sultanin kenan aito ganin damar ubangiji gynecologist zai ce da kai wannan matar abin da za ta haifa ɗa namiji ba kuma fasa cikin yi ba a na'ura ce ta gaya mai tare da yana iya faɗa kuma ya yanki duro ya zama ba da ba ne to kaddara likita ka gaya mace za a yi to gaya wannan yarinya za ta haifa mace waye mijinta nan gaba bani ilimi za ta yi furfura sau nawa kafin ta mutu gaya min za ta yi bari nawa in za ta yi bari gaya min loma nawa za ta ci ya kai mr gynecologist birni! in kunta min al'alimi gaya min ba wanda ya san wannan sai mai duka to sallama mai cikin hukuncinsa da iyawarsa da gwanin tatarsa cikin ƙaddararsa ta yi ma daɗi ko ba ta yi ba sallama aslim taslam ina daga cikin sallamawa ka miƙa ma duniyar ilimi da magabata suka yi cara kafin ka zo ba ma san da kai hikimar farawa kiran da wannan sannan kuma sai magana kan wancan hadisi saboda an samu sun tsoro suna inkarin azabar kabari duk wani abin da wani dan bid'a zai yi ko mai ƙaryar karatu in karin sabu ko hadisi an riga shi fiye da shekara ɗari yau kana magana ɗari jami'a musamman aka buɗe saboda haka college of oriental studies dirasa in <laughs> mun san su mun karanta labarin muna da tarihin su shi yasa idan suna ce mu sai mu dariya mu ce la ga abun dariya yaro ya tsinci hakori saboda haka ya jama'a kabari ya tabbata azaba ciki ko ni'ima shine wancan ayar da na koro muku na zo kan ayar ku fito da raukan yau za a yi muku azaba yau suka ce ana nufin a cikin kabari aya ta biyu sura mai lamba 40 da 40 daidai ta gafir aya da biyar zuwa 46 mai Allah ya ce wa haka bi ali fir'auna sallallahu sai Allah ta'ala ya faɗa aya ta gaba za a ainihin ci gaba da bijirar da su annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya kaji na farko sai ce wa yawma taqum wuta ce za a dinga faretin su safiya da maraice ran tashin kiyama kuma adkhilu ala fir'aun ashal azab sai malamai suka ce da bambanci da Allah ce za a bidu da su a wuta daga kabarin su ake kai su wuta wannan ya tabbatar maka da azabar kabari sabanin abin da wasu suka fito da sunan karatu suna inkari to zamani na zuwa za a samu waɗanda ake kira ruwaibira ba koman komai ba saboda kila muna son a san muna bukatar shugabanci ko abin duniya sai mu saba ma abubuwan da suka tabbata a addini saboda haifar da fitina da mashkila cikin al'umma kuma samu wawaye na gaya muku akan wannan membari mai albarka idan muna da shugabanni jahilai malamai makwadaita mabiya wawaye da 'yan siyasa mayaudara da masu kuɗi marobata da 'yan boko masu sallan yahudanci to mun shiga uku guda shidan nan suna rukunan bala'i daga cikin mabiya wawaye aya ce gabas shi kuma ya zare ce yamma sai ce kuma Allahu akbar to wani Allahu akbar wani irin ja'irci ne shi yasa dole ne masu mulki su taka ma wannan barna birki a wannan gaba dole idan masu mulki sun kamanta abin kirki ka faɗa muna matukar yabo da abin da gwamnatin Kano ta yi na ɗaukan mataki sai dai kafin gwamnati muna jinjina tukun ga malamai don su suka yi tsaitsayin daga a nan masallacin an yi lakca ina nesa aka kiran shi ba komai aje a yi lakca da 'yan uwana nan wakilai na abdul getso na nan muhammadu al'awul na nan kuma aka yi abin ya yi albarka saƙon ya yaɗu ai ba na aka fara malamai ne suka yi tsayin daka kafatanin kano suka ce ba zai yi mu ga munkari mu kyale ba li'anna sukuta alal munkari lil munkar shuru akan munkari ga mai iko yayi inkari to shuru na munkari to abin da ya kamata kenan malamai su ga mu hukuma ga hakikanin gaskiyar lamari kuma suke da ikon zartuwa a hannunsu to cikin iko Allah suka ɗauki matakin da ya kamata Allah ya saka musu alkhairi su batattun da ake batar da su wallahi muna roƙo Allah ta'ala ta su gane wasu na cewa a kira waɗannan mutane a yi rayu a yi mu'amurai na kafa ba masu sauti to amma don kada wani ya ɗauka ai zuma ce alhali maɗi ne kuma wanda zuma ba a mata talla maɗi ke bukatar talla to maɗin ne ake so a zumantar da ita madadin a maɗantar da ita a maɗance ɗin alal misali hausa ce to mai yiwa ne gwamnati kira taro da dukkan matasan malamai mu za mu tanka ba saboda kasuwa in kare na ta ya kamata kai mata sauti ba a zauna a baje karatu. inda za ce an yi kari a yi biji-biji luwai-luwai ƙasa-ƙasa da ƙariya bal na ƙazifa bil haƙi alal baɗili fayad mahu fa'iza za a Allah ya tsare Kano daga kowace irin fitina shi ilimi idan kana da shi in ma har gaskiya za ka faɗa in akwai na ciki ka bar ai da lokaci ai duniyar ilimi kenan amma wuta ba haka take ba abu hurairar na cewa abin da sani na ilimi wani inda zan faɗa da wuyan nan an yanke shi ka kai su ilimi har su fahimta a to sauri sauri ake so ake abi kafa sauri duniya ta samu khalid ta orar saba don a ka shi ke magana sai ya faɗa cikin halaka ko karanta abdullahi ɗan matsalar Allah ƙara masu yarda amin wataran a zama da aka yi <clears throat> a arfa la amina zamanin khalifancin sai na usman dan affa Allah ya ƙara masa ba annabi daraja da albarka da ɗaukaka amin Allah ka haɗa mu da su aljanna amin Allah ƙara mu uwar mu Aisha daraja. Amin. Wata ran wani ya zage ta, aka ce ba uwarka ce? ta ce ba uwa ta bace ta ce ya yi gaskiya dama ni uwar mummune ce ba uwar kafirai bace aisha kenan siddiqatu bintu siddiq sai na usman sai cika sallah a zaman mina duk wanda ya aikin haji ya san zaman mina ba a cika sallah kasaro ake amma sai cika labari sai je kunnan abdullahi dan mas'ud ya ce inna lillahi usman ya cika sallah annabi baya cika sallah sai suka ce to ai kuma gashi ka bi shi sai ce ina eh, bi shi saboda al-khilafu sharr na tsoron khilafa na tsoron fitina cikin musulmi kaga shike da sunna annabi baya cika sallah kuma sun ba da uzuri na sayyidina usman ya aure ne duk da haka dai ba a cika sallah a zaman mina su aika bi shi sai ce na sani amma alkhilafu sharrun na tsoron ne kaji idan Allah ke shi ke da dalili da hujja ya haƙura da dalilin to ka yada ƙarya kake yi kintinkirin jahilci kake don akwai jahilci baki akwai jahilci kintinkiri akwai jahilci jahilo to su ake tallinsa ake su a kawo a kano da zin mu karatu da ilimi to hukuma ta yi abin da dama ya kamata saura wancan kuma da ya taba daraja annabi aka yanke masa kunci a kotu bai kamata mu kuyi shirba ko hukuma tuntun ne kamata ku dau matakin da ya kamata a kai ba ku da dalilin jan kafa garinmu ne musulunci annabi mu aka taba inda kuke shayin su ba ba su yi muku ba su isa ba mulkin wake bayarwa Allah ne kuma zai kare to ku kiyaye ku yi abin da yake daidai Allah zai tsaye da ku tabbas wata ran kuma kar ku yi zalunci don zama ga munin sakamakon zalunci ko shakka ba muna tsoro Allah cikin rahama muna roƙon Allah cikin rahamarsa da iyawarsa da baiwarsa ya ƙara mu Kano zama lafiya amin da kwanciyar hankali amin duk wata fitina Allah toshe mana ta amin haka Najeriya ma gaba ɗaya. Amin. Da dukkanin ƙasashen musulmi. Amin. Doka da aka ce an kafa na sa takunkumi ko ci gaba da sa. Ni ma aikun gana sa. Ca aka yi malam in ka bari magana ba ta fitowa na ce to na cire, amma zan sa daga baya. Da shi ke nan ba? Ba Roma da ka ce pandemic mai ko plandemic wani ce kawai shirya ba aka yi, ba Roma. Wanda ya je shirya, shirin Allah ya fi na shi shiri ba na Allah ba rita haka suka ce shiri ba na Allah ba rita. mun san komai Allah ne ke ciwo Allah ke kawo shi shi muke roƙa mana sauki coronavirus mataki na biyu Allah kawo mana saukinta da ko mataki na yau ne ma amma sai a ka'ida don karka kare doka ma muna kira ga masu mulki su ɗau matakan da ya kamata suna da addininsu Allah zai tambayi kan duk abin da kuka ɗauka in ya ci karo da makasudin wanda ya baku mulki kuma malamai in kuka yi shiru wajen ƙin faɗin gaskiya Allah zai kama ku saboda ƙin bayyana wa mutane abin da mai duka ya baku ilimin don ku yi bayani a kai shi bayanin gaskiya ba sai kai jifa'i ba lalalala a'udhu billah ai gaskiya in ka faɗi jin mai hankali san gaskiya ce sai dai in yaƙi to anan ba ka da ba abin da zaka iya aikin da za ka yi kin mu dai aikin mu ga ya ku ko ku ɗauka ko ku yi dariya dariyar ku ta zan koka gaba da nadamin mai kin gaskiya ji hausa Allah ka kara musulunci da baka Allah ka ƙara ma annabinka wasila amin Allah ka ƙara ma sabon annabi daraja amin batattun cikinmu Allah ka shirya da su amin Allah ka rakama mu da aikin wawaye cikinmu amin Allah ka yi mu shugabanninmu jagoranci kan yin daidai. Amin. Allah ka ƙara mu ɗaukaka. Amin. Da rifa, da kariya, da tsare musu mutunci duk Amin. Ya Allah duk marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya. Amin. Waɗanda suka koma zuwa gare ka da imani ya Allah ka ji kansu. Amin. Duk inda arziki ce Allah ka danka hannun musulmi. Amin. masu nufin musulmi da sharri a ko'ina Allah ka mayar kansu. Mun san makircin ya wuce yadda muke tsamani amma Allah fi so. Ai ka ga shedan abokin gabanmu yana ganin inda ba ma ganin shi sai muka ce to mun kashi zuwa ga mai ganin shi ne ganin mu. Magana ta kare. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. To Allah mun kai kuka kukan shi zuwa gare karbal alamin. اللهم اعز الإسلام والمسلمين آمين. وأذل الشرك والمشركين آمين. ودمر أعداء الدين آمين. يا رب العالمين آمين. اللهم أنزل علينا الرحمة آمين. والشفقة يا رب العالمين آمين. اللهم نسألك إيمانا صادقا آمين. عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم